الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم القيامة بعد مسير مولوك موبي كنتم مويتو لأني كنتم سنولا ratando kola كولا أنك سلكيلا ما سلسن وكولا كنندرو ka kirkire باليا karmo بالو نوساس بالو, balu na ɗum gorko barka ma kono na almam balu ba ba ma alma solo ko to ma musolum la mo la kendal be me gurbal fanam be kono mol kili kili ka do mo be kairo la ni ta be wala mam wokkola ya ni wala mo la kendal be me ka continue na wala walaɗa kono ma la kitabur kitabu as-salihin mu yalon ko se ko ya wala fi imam ba imam nawawi rahimahullah adresse tola ko mo kendurla farlamo e jiidiran walla sila ko koɗa jano kono al mo kala be mbe ni marla kendol be mbe o kitabu alhamdulillah en kono masata ka bondi arab kambala ka sama man kam mbala bi mbiɗa kitabu la mba mbiɗa waɗaɗa mum wala da keme waɗaɗa tansey waɗaɗa wooro mbiɗa bundal munum to walan bunda ki masa ba bunda tannin ba kada bunda ki masa ba bunda tanilul ba han sayin kitabu wala kitabu tannin sayin jambo wolto ɓawa tala kitabo warta kitabu wala kitabu beete wala mo juso tannin sayin jam yin juso o a tella juso yin kitabu kuno kono wala bet wala na mbe kardan dan su je nga karda ga karda fula ba ba sa saba ɗon sayin karkilin je anin fe karkilin nin fe nam yo alhamdulillahi wo kitabu tanni sen jango jusu jango yol adresse ako kitabu al umuri al manhi anha wala mu kitabu riyadu salihin ala juso mun trada mun kadiya mun kol mulla mu yalon ko sarama balandiro kelar ay fatandiro kelar comme nga fo nyame nas nyaaja mato dol jungo balti dol haram wo haram tambe kele junu ba ɗole ah, safu ko haramdal ɗum annamago dun bar bara haramdal bar fengo fe ko haramuda dal wala lonna ɗol ko ko fo haramuda ɓe je mum yalanko junuɓe ni wolamba mba junuɓele fon ɓe je mum yalanko junuɓe ni wolamba lonna ɗol yo fol wol sacle toto ni ko fen fen haramuda dorom ka jam fala wole wole ta a katu fo junuɓe niwo ɓe je ban junuɓo junuɓo dorom o kamo junuɓo o kamo probléme le ni amoyen ka salin ka sum ga fo ko ala kafaro kañum ko junuɓo lem woto mo juru judu judu bolo mum meke feŋo ɗo ɓe sa foko e ɓalandiro kala ya foko ya konde wo kondiro lonnaali je mun mini wala haramote min ko combatde sina fɔ fon ka fo elayin ko combatɗe ñom ko konni mbalde wolon ka haramu tan kaje kondiro ɗo ɓe je womu kondirol timi alon go karatu tanzi wala ɗum tamma tammannole fisaɓede wala ni yaake ibe ko junuɓe safe ba ni yatuje alaka baratola dina yegani e senede ko ala alal kammo ba a ko ñinko mañiña aman ɓe ɓatunga tuji ha alala sanawta aman ɓe ñin misilmeata aman ɓe ɓatunga tuje igani yo senandi kati ya tuje alal kam ni fewtije ala kam ala sey jowala ibaji ala sey jowala asitara fi fana woto alhamdulillah mbolle kam fon fotata bundal to minen koye kummaɗa baake abo wala kono lokun tambila mi siro feŋo feŋo misiro sero mi siro seero kuyandila ite salla e mañanna ka ɗum je nan rabe mi sofan konolen kapeton le mi serata hani kapeto basolo sero be bala nyanda kakule sako kabo banda du ite misalla e ina ina mi soro kono nga fona audio do tunu ameta bak ngo hani mun ya ngo kapintal se kadi amma le lemba fita le minisel ko mi fere senal kafna di weldi mano lemba fati ete nyamen ha mini kansel lemba fitalo feere ferege fanan ite misilme kendol ferege fana yef ɗono kan senumbula sama ɗoro haftana senumbule la ila bagogo ila moto ñata fati ita ñamin na ila bago nin kon ila ko fo kon nin sata wato sida nata bayila iko lela fengol ko mbele fengol bonde ɗono kan norogol bonde seka diamon ndiyat yo ɗum ini ini alaye ñatili yaron ko ini mun ke ñatili ni ɓe salola ina ka ño kulloyo ño ya wala malkul muɗo kuti wala man sakil bela man sakil subhanahu wa ta'ala ni man sakil ben dal akira ibe ke kunji matale man sakil baka soro la akira na ta beji man sakil ni wala doro ako ainal muluk san beratu man sakil le mo buka fuja ko ndel ndel man sakil ba mun karla man sakil ka bula woni wo kuma ka to woru mo buka mo su de fu karla man sakil ba karla usas kar kar hani mo mun labaro wala kitan yoma tumula sarairu fama lahum min quwwatin wala nasir almaran dema woto womman soyi koɗo kulloñoya woto ɓe mol kono diyala mben fon koɗo diyala ha ni gara ɗo laaɗu mumen ko lefeol kono ɓake jele fere ke ye haftani ndin kilin ka sa katara ka katara kuurin ha ika bula ila ko fo kono ila bako kono ila boto komo ila boto a akere dula silimudo nin sarowto side koɗo sago juma salo ɓawnteliya jumole misilmulla feetode ila li foti lokol li fo ɓanteliya tubabu luwale ɓooto nder kam ne batu bula ni kadima solo bula ɗu juma ñandawol bula ɗo ko oto oratna munu yalon kede do kuwa wiye fambur jeele ga masoŋol long ga kabindel long ga fiital long ha mini kan seringe long comme sénégal ka fo ñamen mi yalon ko jumalo e kol bula misilmo i fana sawo keno kam mala woluŋo jumaluŋo kila salsa koni mun tata jumaluŋo ha wade folola joko ñonkomo tura ñonkomo tura ñonkomo tura yewolɓe sadade bajo ñonkomoɓe sadade yewolte ya kuɗe yaggo sadade ni tata wade folol wade fula ña jogoye ni sole nya a ajoka saji koron basadat wati nani nyama ajoka susere susere duno basadat ba susere wati lulun nya wala la, last ajoka ye susere kilo basadat yala wodo nite mang fembe to dum pureta jamo do juna be ko yala bar ngam na gandal ka ba sol le fenk se jadol ha ba sol nin fegra nin ja amamo tal fa ko se da kudu ba gando gata na sal banda ma sal jamo las las aɗaga fenkentol dum sago jumalu ni mun ka do ko kar ran ko noro ko kan la keta feŋo fenti lan ban ka fa de de do ko i fereke fankanta dum fen dola kila sala sallam ko ha khuzu zin eh la ko khuzu zinata huzu zinatakum inda kulli masjid wala la sidi fen fani betol ali dum salwati sesen wala de londani ayo fasa sheikh fawzani aba fasoro kono ko yesu mun se sutura betia ake ɗum ke kendode mum se sutode ɗula fasarol ñam bar mum ɓe jeyi tolo ayke ɗum ke kendodi ay ɓetiya a diya ay seneya a e kaɗa no aɗen fana aye sutura salo salo mun fewñinde sutura ibara jade sanna fe ake aussi fade wala mo husu zinata cumti inda kulli masjidin walad oɗo ga fof se ko gojanko ye ñim ɓarandile mom mi ye e, basaroɗomo wala mo jaɓote anin sawmo mba suumo wala mundi laajode ani. kurasa ala kurath ngamba ɗum sol ñinin kala ɗolɓe dakar ɗolɓe sere kunna ha ngal do ñinin ka dakar mbaɗum so wo ko surwalla amma lo manna ka wala de ako surwalla ka fay ko mbora fo mboro le mbora ka fay mbora iku jama jama surwalla mba dakar nkolo yala a jambo man siya jabo jaba jambo ko muɗum ɓake ke jaba atle ka ɓamma jaba ba niya tara lar ni mi hakkitode be mbuso kono isata ita kalamutal ikolo fo ngambar so nyini kata karo ka akoy ka fa ko mbora so e eh, embora ngani manyina ako sura ka fa mbora ako sura fa mba je de karo kolu eh, eh ka use ba ke ka ka tabi ba ke futu futo e kare futu da jil tabi ba ke mba su so so mba su da jio ha do fa beje ko ni ya ada je ni ma bonni ja kala kaso kama ka sa ba kala se ngor ba kala ko mbaru so do afa namen ngado nyini ka gambia do ko ntenga jabo file fande barani jabo falintanyola bari mbara nyi fenyi malamat ako bari kusaze yi mon ki je wala ɗon ko jaba soolego ha ɓari mun ma kumma beeto ron lafta on fota jan ron kila seko ko o eh, ka gayrihi ko fɛn o fɛn fen kam mi ɛ seneyandi e dɔ k'a ye n'a suro ko seero kuyandi a kede feŋola hali baŋ hani maadi hali han telo hani maadi o sabu ɗon ko mbebara taroɓe sera bara daɓa ɗo koɗa ikana ika jungo sala fe mol bokeni e jiino gadal woto hani maadi e ɓe bala maadi e mum yiyaɗon ko telole mum ni o mboɗo kara ka seera ina kara mi suroto ñimme ku ndame loku kan na seko do angari mbe umto a kam abasharaka mfrara nyen sifal bini frara ma wudu wato akko nyin tombo do akko hal almamu na jabo dum ay la do ma sira da do ma bono da to fo sar wodo sira man man na ko sar hal almamu ngale sa na almamu do sa intel mun be ko mako oto fengo fi sira ku kuma la mayina kata misro sa ko sigare ngofol sigare to wala ko joda bet sa ko arabu sigare to lo sigare do be jan nindella afrika mo lo sabe falala arabo sigareto mum ɓe arabol ya woni fatiya wara ɓata ɗum sa ɗum sa koyel ya ha na mere kajibe le mun ka ɗumre ken ɗo mala bar bare sigareto mbe arabo ya ni ya sammantele ya atema wattila kuriya ɓaɗa ntele ya sigareto woto sigareto belem ha be mun yewon kolja sheikh diya mo maddiya jat ni jarboye mun dun nije almala e makoy yi fan kelefana fana almala mbe kanda alhamdulillah woto bi ngata bi wala da fananto bi mbeɗaɗamin to seko ko babu nahyi anil halifi بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء wal والحياة والروح وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان وأمانة ها والأمانة وهي من أشدها نحيا ni munda fulo mu minaji sai ko ni yayin barandile sarama yin barandile ke kali dafe wala ende sa delia sakon na senegal senegal fango i ka mojala ke kari al alfala ala morola nin abi be to la ke kar wala ba na la fe kala ala la nin ku kunda la ke kala ala la bari ala moro ala alfa ala karamo ke kar wala na rabi so biya fola ba na be kala ala la mo ko fenti e kam wala kuma ande ala fonta la hawla wala quwwata illa billah mara be dunna mun to la alma ne allahumma sallim sallim ha akoi karim balande ke kali da fe wala da fe wala la taata li makhluqin fi masjid khaliq la fo bika no ma aso ko akoy sere wala barando do sik junu bata sik haramo da sik franka foti ako kan nabi ko annabi mo bandar ko kuma ko kan ko min annabi mo ke kalala ngan kali kila ala sallallahu alaihi wasallam amman bete ya haramu dal eh bandar bidun ko silam hakil ko ndana hakil ko ndana ko kadun silam lafen kunda to mole beje munna alfaya ya tamar kila laba kila alakon eh, eh alakon kadan karara garan gar kila kila fango kadan karala bantal bidu sal mo wara mo kila soron kadan kalum wala birin bi amorinte ausasinte mfante mbante madama dafe wala ah wal kaba da nin kaba kai ba jibe kaba yar bumbu nyaare wala akun garan karara wal malaikatu malaikul jibe idil fisar har barud akun karan karar wa samanin san ngankal sawar karan karar wa abaya ni ba ma nyori famu akun karan karar wa hayata ni nabaluwo ngankal ngankal ngankal niyara ah la ngankal nga fadak ngankal nga fadak gaf wa ruhi ngankal wala ngankal niyara niyara wa hayati sudda kare masake kare amir ngankare ala baluwo la ha nyimbi funkul alu akakile ha ah, woni madu suda nin karla karla nemo e nin karin tanu nin kar karla bunya kuma ngafina barkar barkar barkar an tele yalo senegali yo fuja bandar bidu mo be karon o turu turba de fulani kan nyomba du nyomi bankola nan kan nyomba bankola nan kali eh, eh, eh pakaw bankola nan kali kasimas bankola nan kali he jara bankola nan kali foni bankola nan kali bari bankola nan kali senegal bankola nan kali gambe bankola nan kai foni foni bankol ko hani sana ya barandile katel wal amanata anil lanno ke kala ako hiya min ashad ha wo mu akol mal dum yalan ko bandiro kala sai na na ga amoy ras bitaw ngan kalim balim falawo ngan kalim falawo nyimbi man betiya ibike kalida fe ngona badu wala ah. ibi ibike kal kaba ka foro ko rabbul mo na da kal kaaba la har kai hani nyimwana dafo libiga kara e kila kay go hani da kala bari sai kalnu ya fo rabbul kaaba kaaba mari wala jibada ala min kallo wala ngara jam moytal dafo mu biga kala birim furar kila mun le dafo be fis bande biri ko kare karo bandar ko bandar way kuma ban bara hansa na rabbula ana rabbula kay ke konde ka ko woro mu fewfi mu dafo wote kare kala ɗuna usas bal ɓe wolle kono no morol ɓe mum kono ngamun mun ɓe mo kendo ibe ma bibu fi walti kade kalar ara jan koydan adi zu wuli kilin adi zike morola adi su da sai koko ana ibn umar ana eh, ana ibn umar yamur eh, abdullah ibn umar ma ni mur mun khatab din walti radiyallahu anhuma amma ala dunya la nafa ma be war ani nabi sallallahu alaihi wasallam ata ya mudaki afana ya mudaki la sallallahu alaihi wasallam de ala ko inna allah ta'ala e ma satalla de mu yalan ko abe abe ko tarin abe kallan ke arabe cikarin de yanhaakum abal fatandila أن تحلفوا بآبائكم إن ملك الفرن من ولا كال علي كلي ولا كاري الفان ولا دان البان ولا دي آه. فمن كان حرفا بنات بار مومي يلون كابي فليحلف بالله أسيكال على أو ليسمت ما يدات ide kal nor alara ide de bare kade kal dafi ngol ani fama abanda ni koy fama fana iba ma abanda bidu sai kala ko ko nyama lokko almande mala wa fi riwaya nata filaroto fi sahihi sahih muslim kono ako faman kana halifan ni mun keta ibe kallati mo mun keta kallati ibe keta kallati fala yahlifu kade kalde illa billahi faradan malade aw yaskutu mbay sedde de kaja kaja jan koytal de hadis wuri kilin هذا زي كم ولا هذا زي سي سي كوكو وانا عبد الرحمن يمد عبد الرحمن بن سمرة سمرة دمى رضي الله عنه ورمجنا ما قال أكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إيه، كلا صلى الله عليه وسلم آه، كلا صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا لا الكاري كلي بالتواغيت ب بالتواغي جلهم ولا ده آه, آه، ولا آه، يكون تواغير ولا كل من عبد من دون الله هو راضٍ يي فيهم فين باتو بلارين أبي فنم بسون أمم يي فيهم فين باتو fen fen da a atata amanke alati ateɓe sonnin ko ntemu alati ntemu batu batu feŋolte i ko bɔn ko yo nga koye ha a tulo baala la hawla wala quwata illa billah ta har bari ka fay alalem karmo alati na busas karmo alati na sirin karmo alati na mor karmo alalti ata sonto wala ti k'a kafan mu fɔ fuk ta wudo a fara mu jarangalti alman ne male kwaje la talifu bi tawaghi tawaghi alkata ha ikali jano walla wala bi abaikum anal fañol la bañol la kare kalilade rawal muslim ñim muslim ñim hadis o bisimila filade muslim ne ala ba kono de hadisi wuli kilin hadise ke moro wula hadise kono ya seko ko won boreydata yemmuda boreyde mama radiyallahu anhu wonama duñilama anna na sal lah sallam ko kila salasalam sallam kuma kumoɗo ɗum de qala ko man halafa bil amanati falaysa minna momuye i kali mba moye ye kali bil amana lannola la falesa falaysa minnade imari mantarandira iman tan na hadiyo kande na misilme akono na silo kande kilala sunno kande na misilme tan silo kande jange kayin fasattire falaysa minna man ko mari ka feerde ɓe na e funda misilme akono man ko woti de amma nde mala hadisi woli kilin hadisi kimo rowla hadisi tan sekoko hadisi tan sekoko wa wan hu yamudaji mala kote ke bureda ako qala ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e kila sallallahu alaihi banke lundu ako mana halafa momu ye kali fa qala ko ala karodo ako inni bari'un min al-islam ngan kal wallahi nte nfunda misra ko nte nte bisina ar muslimi ala sin muslimi ante ante funda muslimi ko nte muslimi ko dai kal wala ako fa in kana kadhiban natara maribe fani alla fa huwa kama kala joga be wol nyamade ay mum fo be wol nyamade kumolo role ay fani amum fo ala fani an gaje wa in kana sadikan nara nyin kalwa be fanyal laje ora fanyal wa in kana sadikan ban nara be tonyal la kalodo fala yarju ila alislam saliman hanna tara nara mismi ko he ndina ngan kallun ko kon furda mismi ko do bari he nar narale ko katam fele ikama risayin ha ala ko man koy ko de silan kay itla muslim miya siksa ko be jede wala mu jandi imari man tan ko de hakilo de muslim miya mo da bakade wala mu hadiso fasaroti de ha ah, ah. ha alman de mala hadis wuli kilin hadis ke mawar wala hadis tanin kilin sai koko ali ibn umar ya mutu abdullah ibn umar ma radiyallahu anhuma almara lana fama beya umar khatab de annahu kunya munyindi sami'a rajulan lunno ake moyi ake do moyde yakula ka banke lawal kaba wallahi hani ngan kar kabala de ake kar kabala قال ابن عمر ابن عمر كايكو عبد الله بن عمر اقول لا تحلف بغير الله كايكو كاتي كالي على تنولد ikal ha fe o fe manke alati kade kalala de fa inni kar ko mo de nte nte samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam e nga kila mai sallallahu alaihi wasallam ka banke ya kula ka banka ka fuko man halafa bi ghairi llahi mum ye kali ala tanola man ti ye kali wala fa kar ka fara mari i ka afiriya tal aw asara kan bare ye franka ma mal jam fanan nyin ka fara nin nyin ko afiriya jang kufrun duna kufrun dem kafiriya la mulan ko ye junubolo soto bara be ki funini misimi akon i ah, kule kum yelan ka man beteya ah, a junuba bala beje aw asharaka fulanka fo waran i koñi fulanka amanka fulanka bakara on ɓawo hal fo bexer la min eh, min eh, min al min cirque min cirque asgar i e kaɓe fonkolo kon adani riya eh, o waro a ɓeɓe sunkrisi fulan fulanka fo ningol kon gaje oto jang fakar kafara jang wala ama ari manque kafir kafir o fonre mun sa ɗum ni misidmi a kon ani asharaka jang amanke fulanka fo baate comme lo naɗuli a fo آه، وفسر بعض العلماء وفسر ابن الإمام النووي وفسر بعض العلماء أقول لنا دول فسر كفرني كما ري كفر يا كفر يا فسر او اشرك ما ماري فرانك فمال على التغليز taglizi كما كقول ka kol كوي كاتا كي جنوب ولا بجي beje bara manga ka mari مسلم fundi muslimi akon كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما روي كم يا فلان من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكو الرياء شرك أكو مو فرانك فولتي بل فلو كف جمال الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر الأصغر ولا منكو فورو ورو مبايتو أنك كالي فن من كالتي أبي فلا كم فنن ولا كنا من كذا فلا كف باكون أقول لا يخرج با لا يخرج من الإسلام با لا يخرج عن الإسلام وكم فنني مثل ما يكون يرجع فنان دم دجان رأمان دي من غدا بندا فلان جانتو ولا بكلا بيبو دالبوت sai ko ñam bunda fara ko babu taghliz al yamin al kadhiba amdan ha babu taghliz al yamin al kadhibati al yamin al kadhibati amdan ako jam fanan kañin kuliyandi fonko kalo kalo mu yalonko kal faniyala muy iko kuliyandi mol kan arrebe wuke kal mun na be mun faniyalti nan kale he nay moto n'i moto nini man accident de force ɗum wa filiya nan jakarta ni ñinninima a tulo luwolu ka falin ah, ah. tiyo o na tiyeɓe teata han tumbo ma gura ara tumbo be boto kono santo ye jeege ye tiye kende ko ɗuma be mo tolli kajal ye kalwo kan akoɗo fota ko ko kalo bambandi a tara fani yalla wo kalo mo kal bawo ɓawa ka kalo ko mun ko mo fani yalla risolo beje nakarele ɓe beje akoy ko faranke ko ko fananke ya aka a sek dia mondia ha ni nara hadiso la ko hadis wuri kilin hadis ke moro wala hadis tan fulade sai ko ko an ibn mas'ud imra abdullah ibn mas'ud ma radiyallahu anhu almalu nyalama anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ko kira sallallahu alaihi wasallam ko man halafa ala mali imri'in muslimin bighayri haqqihi momu ye kali abadi muslim wala na fulo kan nyin kan ka tabulu kafa gungan kali ni tawid ngan kal ni kar tawid ngan kar ngan yinke ñinne wadan kam mola nafulo ɗomo tawunte yaka kalo kan ka ke kale ni ñin sai layla atara wum womo ni kam kamma yaka mun kan na furo do batoro kan ro ni ni ñinin ne nde akola ki allah amari sa arabe nyoya lakira lolum wa alayhi ghadban atara arabe kam fara kam madad qala o kola ko thumma qara alayna rasulullah sa o kola bir nyin ko hapunta kila sallallahu alaihi wasallam ayo karanka misdaqahu wala mo nyin kumo ni hadiso mun ka to nyandi min kitabillahi alal kitabu ta azza wa jalla mun ka kallan karabe wararin wa aya wani aya jama'atu surur ali imran aya tawrawran warwako innal ladhina yashtaruna bi ayana ah, ako innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila komo muni yalonko ika ha ika sandiroke ika falindiroke alallahi dola ani ila kalolla thamanan songon ni wala kalem do ar wala ko ikata ka kale nyin kale ba ko ke ke ka ara ko la ka pour nin kuma ina ful ni so do morbu aro na furo fana ikake batoro le ka ka do baro ibn tarko na la waka wala ñi fenni o ki wa fi ka ajla gun basoro kan ñi kama ka fenni so do mol bur kabol naflo do basoro kan de wala ko mo le dum hadith ol tede hadisi wuli kilin hadisi ke mawar wula hadisi tannin nani a ah, hadisi tannin saba sai koko wana bi umamata in mata umama fa mama iyasi wala iyasti kun salaba sabadi salaba dimmade al harisi wa harisin ko radiyallahu anhu wa nyalama أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار أكو مومي كنتورك misilimo hakko misilimo wala hakko wala de biyami ala karola wala yekkani ka faniya fo ñinka makka misilimo wala nafuro ɗomo ka ala hakko ɗomo tawonteyya kande bataro kan fakada o jaba llahu lahu nnara Ah, dimba wajibe te mari eɗen oɗe mari ɓe ɗum ne jahannaba alde haɗa ɓe ɗum hakko waɗanɗa wa harrama alayhi l jannata ala se jahannaba harami andi kane waɗa e to ɗumna jahannaba e ala se arjana harami andi kane waɗa e to ɗum arjana mum ɓe keɗe fa qala lahu rajulun mbir waggata ɗum sawi boɗɗor kijo teta saabu ɗum ɓe maɗa ɓe keɗo kumata ulta ako kila sa sallam ko wa in kana chey an yasiran e kila e mum fo an kijo teɗe sawi hanna tara fendinne famu yalan ko a a a fen man bunan fan amman na faso hanna rafennin nem ya rasulullahi hanna da fennin nem hanni ngankali fen kam yalan ko bari ngankali fani yalan kan ngankali batoro kan nga mora hakota karo kan batoro kan hanna da fen ni mo warada man fen sida ma fe hala mala mati de qala kila kaya ko wa in kana qadiban min arakin ko hanna tara ha do ko kuntolam mbani josiran kuntolam mbado ko kuntolam kabo sajaru arak sajaru arak wala mo yiro to muyalon ko mol ka waf ikaje molta de tan sunne sunne jami wonto te ikaje ka waf ba sunni ka waf ba mol ka waf ni njo sraw pour ka ni njo sraw te ado ko mata ka fa sajado arak ha ni tara ja be je mol ka waf maram fa mo re fon do bar mol ka waf la ko ka sama na senegal ma fon la k'i wafe je ni so le ko fa ako do ko ni mum bodo sajado arak ba wo yiro bala do ko mum do ata bet hanna ya mo ne ne e ka e ko nan kali nyindo ko ni mun talti asara fita kaldo ko tata wula ta tawnde al ka jamu mundiya imari ya da kija alman de a hadisi la wadda sai koko hadisi wuri kilin hadisi ke mawara wadda hadisi ta nan seko ko wani abdullahi ya muta abdullahi mai ibn umar amru dimma ibn as as dimma radiyallahu anhu wala dunya fulo made ani nabi sallallahu alaihi wasallam barakilla sallallahu alaihi wasallam kala ko al kaba'ir al kajunu ba mun jitande wala mun jino wala mun ti akana ro kondi tende abolo kono al ishraku billahi ka fulan ka fala made o ko walidaini anin ka wulula fulo soki akbar o qatulun nafsi anin ka haraba dun woni fa atara to nyata jede wal yaminul ghamusi anin ha kalo mu yalon ko faniya kanolen de faniya kalolen de faniya kalolen de wala yaminul ghamus wala ko al yaminu alladhi ha yaghmisuka fi dhunubi fil ithmi mu yalan ko ake itunan ni junubo kon dole ko al yaminu al ghamusi wala mu ba al yaminu al ghamus wala mu alladhi ha yaghmisuka fil nar fil jahannama wala mun ke tunen di jahannama ko di mba kon ake tunen ni junubo dole ko aflo belam yaghmisuka fil na fil fi zunubi awwalan fil ithm awwalan thumma fil nar wala ke tunen di yala junubo kon ni tunen ni junubo kon ikara e mun do ikara e tunen jahannama kon am be tangala wala والله تعالى أعلم هاري آه يو رواية دو جنب جنب أكو وفي رواية أنا رفلا رواية له جماعة بخاري بخاري لا كتابه كو أكو أنا عربي أكو سندو عربو دولن دي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركي صلى الله عليه وسلم دي كان أنا كلا صلى الله عليه وسلم كان نندو فقال كايكو يا رسول الله تلا كلا مال كبايرو من مجن ببالت دي من بالفون يبان قال كلا صلى الله عليه كايكو الإشراك بالله ولن كفران كفاما qala ka ko summa maza wa kola abuna bijin mubarak kono qala ko al yaminu al ghamus gaja wala yaminu wala mun kalo mun yalan ko fanya kalo lamu ake di junubo kono o junubo o se tunandi jahannabo kono de dimba kono de kul don kaya ko o mal yaminul ghamus ere kila sallallahu alaihi wasallam mune mu eh, kaloti mu yalan ka ko mo di de qala kila kay ko alladhi yaqtadi'u mala imrin muslimin mu yaron ka ka muslima nyo muslimon na furo ka na kere ka kunta bulu ka tabale abulu ah ah ya'ni bi yamini ana aku yani wala mu nima wala wala yani wala mu bi yaminin wala mu kalonin tade huwa fiha kadhibun atara mari wala mu ay kalo keje atara mari ye mu ngani ye mu ba sonu mako ay fadi alla ala futa kala na fulo kunda bulro ala futa ka ala ko don ba soro na waɗatna ko summiyati alyaminu alkathiba ya mi yatola eh, eh, yatola kalifanyala gamusan walla tola ko ko li anna fan kaliya fan kalo eh, kalomo yanko fani alam li anna kato ñin kal tagmisu alhalif aka kalmo mum ke kali ñin sifa la a kamari fil ismi junubole kono summa tahmisuhu finnar o kowoɗa aya tunandi a bulandi jahannabo kono alma be lola wallahu taala alam wa sallam nabina mouhammad wa ala alihi wa